kallo da saurare muna yi muku barka da warhaka da fatan yan uwa za ku biyo mu domin jin sahihin labaran da muke dauke da su a yau biyo bayan watanni biyu da muka share ba mu saki muku bidiyo a cikin wannan shanta mai albarka hakan dai ya faru ne biyo bayan wata doguwar tafiya da muka yi tsahon wata biyu da haka yan uwa kamin da mu shiga cikin bidiyon tamu gadan-gadan muna tunar da yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shantamu mai albarka kuna iya leka kasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abu ne da kalmar faransanci ko kuma subscribing da kalmar turanci kuna iya taba shi sai ku yi gaba ku danna mana kararrawa hakan zai iya baku damar da lokacin da muka saki bidiyo za ta zo muku a daidai lokacin da muka sake ta idan kuma abin ya birge ku kuna iya danna mana alamar jam haka bari mu shiga cikin bidiyon tamu gadan-gadan a Nijar an gudanar da taro kan matsalar taɓarɓarewar tarbiyya ta addanci ƙungiyar matasa ta Nijar da ajikat da kuma ƙungiyar matasan Nijar musulmi sun shirya wani taro tare da jami'an tsaron ƙasar domin nemo hanyoyin samarwa matasa ɗauki game da maganar ta'addanci da taɓarɓarewar tarbiyya ƙungiyar ajikat niger tare da ƙungiyar matasan musulmi ta jamhuriyar niger ƙungiyar da ake kiranta da faransanci club de jeunes musulman de niger haɗakar su suka shirya taro a garin tawa domin faɗakar da matasa ta la'akari da taɓarɓarewar tarbiyya da suka haɗa da rashin aiki da shaye-shaye da ingiza matasa shiga ta'addanci ƙungiyoyin da suka haɗa da jami'an tsaro a wurin taron sun yunkurin kawo wa matasa dauki ne domin ceto su daga faɗawa a cikin miyagun halayya da ke ingiza su a tarkon yan ta'adda kamar dai yadda suleiman alhaji buza malik ɗaya kenan daga cikin shugabannin da suka shirya wannan taron sai dai ana rara sai ga dare ya yi in ji hausawa wannan faɗakarwar da waɗannan ƙungiyoyi ke wa matasa maza da mata na zuwa ne a daidai lokacin maganar ɗaukar auren jinsi guda ke ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasa sannan da cewa matasa ne ke aikata irin waɗannan tabi'a da asalinta ta gurɓacewar tarbiyya ce in ji waɗansu wasu matasa mahalartan taron maganar dai ta'addanci ita ce tafi ɗaukar lokaci mahalartan taron kasancewar yan ta'adda da jami'an tsaro da ke tattakar su dukkaninsu matasa ne a bayanan da suleiman alhaji buza malik ya yi mana a wurin wannan ganawar an canza miyo sosai tsakanin matasa da jami'an tsaro inda bangarorin biyu suka amince cewa sai sun haɗa ƙarfi da ƙarfe idan suna son shi shekarsu ta cimma ruwa in ji babban kwamishinan 'yan sanda na jihar tawa wato malam murtari abdu daga ƙarshe ɓangarorin da suka halarci wannan taron sun amince cewa kyakkyawan mulkin demokaradiyya da adalcin magabata na samarwa matasa ayyukan yi tare da tsoma su daga fadawa ragayar 'yan ta'adda to 'yan uwa duka-duka dai a nan da yi muka zo ƙarshen wannan labarin a anan nan da muke fatan allah ubangiji ka albarkaci al'ummar kasanmu da kuma kasar baki daya a nan muke fatan allah ubangiji ka karawa matasanmu basira ta yadda za su gane lallai ta'addanci ba shi bane abin da zai kai ƙasa ci gaba ga inda ake buƙata, Allah ka ƙara musu basira ta yadda za su kyamaci waɗannan miyagun ayyukan da haka ni nako Ismail nike yi muku fatan alkhairi a nan da yi muke fatan Allah ka albarkaci al'ummar mu da kuma ƙasar baki ɗaya da sauran ƙasashen musulmai da haka a nan da yi muke ce ma 'yan assalamu alaikum